وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبكم godiya تبتغى الله ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan afrilu shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor nasir abdulkarim al'aql hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na biyu. wannan shine majalisi na goma sha shida a karatun wannan littafi inda malam ya koro bayanai akan ma'anar sunna daga zantuttukan magabata bayan ya kawo mana ayoyi da hadisai da suke mara wa wannan bayani a baya akan akwai bambanci tsakanin ƙur'ani da sunna amma kuma suna tafiya ne tare saboda wanda ya saukar da ƙur'ani shine wanda ya saukar da sunnar shi sa ba sa taɓa cin karo da juna suna tafiya ne haka ƙur'ani da sunna sunna ta yi bayanin abin da ya zo a ƙur'ani a dunkule wani lokaci ya kawo wani hukuncin da ƙur'ani bai zo da shi ba kuma ya zama wato dalili na bautata wa Allah har zuwa ranar tashin kiyama za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa qala abu salamata bin abdurrahman malam yace babban tabi'i wanda ake kira abu salama bin abdurrahman ya ce wannan tabi'i ya rasu ta'un ɗinnan da kake gani ana nufin tuwufiya ya rasu shekara ta casa'in da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wato lokacin imam malik yana ɗan shekara ɗaya a duniya lokacin da wannan babban tabi'i ya rasu imam malik yana da shekara ɗaya a duniya saboda shi imamu malik an haife shi hijira na casa'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina a garin madina dan imam malik har ya koma ga Allah bai taba fita daga ƙwayar madina ba ina fata an gane amma imam shafi'i shine wanda yayi wato zirga-zirga fiye da sauran wato a'imma a cikin wa'annan a'immatul arba'a saboda shine wanda aka haife shi a Palestine aka dawo da shi Makka daga Makka ya tafi Madina daga Madina ya tafi Kufa daga Kufa ya tafi bagadada daga bagadada ya shiga Misra anan Allah ya Ka kaga yayi zagaye ko yawa to shi imam malik kuwa a garin madina aka haife shi kuma a nan ya koyi ilimi kuma a nan allah ya karbaransa eh, abinda ya sa ake ce mai imamu darul hijira eh, barakallahu fika saboda madina ita ce garin da manzan allah ya yi hijira daga makka zuwa garita to shi ne ake kira gidan hijira nawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kiransa da imamu darul hijira a lokacinsa shi yasa lokacin da harunan rashid ya nemi imamu malik harunan rashid yaro ne don ya hau kan mulki yana da shekara 25 ya nemi imamu malik ya ce ya bari ya wajabta wa mutane amfani da muwadda malik a duniya gabaki daya imam malik ya ce a'a ni a madina aka haife ni kuma a madina na taso kuma a madina na koyi ilimi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadu a cikin duniya akwai wani ilimi da suke tattare da shi wanda ni maliku ban san shi ba idan ka ce za a yi haka za a kuntata wa mutane saboda akwai abubuwan da ni na faɗa a nan wanda su a san kila sabanin abin da na faɗi kenan ko kaga za a samu ne kuntatawa al'umma ina fata an gane kaga wannan shine adalci a wurin magana an fahimci matsalan to harunan rashid ya taɓa kawo wa imam malik kyauta da ya kawo mai kyauta sai bayan wani lokaci sai ya ce yana so imamu malik ya bar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantarwa ya zo fadarsa a dinga wannan karatu na hadisi da imam malik yake karantarwa sai imam malik ya ce masa in indan kyautan nan ne da ya bani ku gaya ma yana nan ko buɗe shi ban yi ba ya zo ya kwashi kayansa al'ilmu ya alu wala yu'la alai ilimi shine ke sama babu abin da ke sama gare shi in kana neman ilimi ka zo ka koya a gabana ina fata an gane wannan shine zai sa ka ga kimar ilimin da kuma me baka ilimin ina ba ta an gane amma in ya je ko a yawa ce to akar makalla a ɗanyi hakuri yau za mu ɗanyi kallo ko ba ka ke yi ba kuma ba za a zo na ba sai dai ma ne gama zirga-zirgar sai kara gaba amma in ka turo su makaranta za su san kimar karatun kuma za su san kimar malamai ina fata an gane Allah ya samu dace saboda haka ilimi shi ke sama babu abin da ke samansa to wannan babban tabi'i wato karini ne na Hassan al-Basri idan an ce karini wato ana nufin sa'ansa a fage na ilimi saboda Hassan al-Basri ya kai matsayin da ana jingina shi daga cikin ɗaya daga cikin fiyayyun tabi'ai a zamaninsu don malaman musulunci a bangaren malaman hadisi sun ƙara wa juna ilimi wai a cikin tabi'ai kaga a cikin sahabbai an san waye fi kowa daraja shine wa sai da na abubakar bayansa sai wa umar bayansa sai wa usman bayansa sai wa aliyu sannan wa asharatul mubashirina bil janna ko haka haka to a tabi'ai waye yafi wansu suka ce hasan al-basri saboda ilimin da yake da shi imamu ahmad ma sai da ya faɗi wannan magana saboda ilimin da yake da shi da kuma tsoron allansa da ya fito a fili imamu hasan al-basri idan ya yi maganar mutuwa zai yi sati ɗaya ɗalibansa ba su amfana da shi ba yana kuka saboda tsoron allansa da ya fito fili ina fata an gane to saboda haka sai suka ce hasan albasiri wasu kuma suka ce a'a sa'idu bin musayyab sa'idu bin musayyab ko musayyib shi tabi'i ne babansa sahabi kakansa sahabi kuma yana auren diyar sahabi shine abu huraira rawin islam kaga wannan daraja ce mai daraja ko sannan kuma yana daga cikin fuqaha saba'a na garin Madina da ake ji da su malaman da suka fi kowa ilimi a zamanin su yana daga cikin ɗaya daga cikin guda bakwai wanda ake ji da su a garin Madina to Sa'id bin Musayyab shine mutumin da ya shekara arba'in bai taba ganin ba taba ganin bai taba ganin mamu a sallah ba sai dai a gaƙe yanzu shekara arba'in sallah daga asubahi zuwa isha'i bai taɓa kubuce sallah a cikin sahun gaba ba sai lokacin da ya samu matsala da khalifa a wannan lokacin shine ya rasa wannan shine fashe da kuka a shekara arba'in ɗin da yi kuma yarsa shine mutumin da ya aurar da ɗiyarsa ga ɗalibinsa ɗalibinsa kuma talaka fitik dirhami biyu ya mallaka ya gansa a garin madina yana yawo ya tambaye shi ina me yasa baka zuwa karatu ya ce akar makallawa mata ta ce ta rasu sai ce ka yi aure ya ce akar kallawa ba ni da kuɗi dirhami biyu na mallaka sai ce to ka dawo karatu zan baka mata ɗalibi ya shigo makaranta zai yi karatu malam ya gama karatu ya ce inna alhamdulillah na ahmadu wa nasta'inuhu ni shahidu ina shaida muku na aure da ta wacce gawa ne kenan aka zama daura aure shi kuma koma gida kawai can yamma na yi kawai sai ga sai ji sallama assalamu alaikum ya ce waye ya ce sa'idu ya ce na yi shuru bani da aboki sa'idu a garin madina ina tuna a kar makallahu ina da malami ina buɗe ba sai na ga malami na ga malami na sai ce na ma alkawali zan baka mata to ga mata na kama gida ka ji tsoron Allah ka bi dokar Allah ke ki ji tsoron Allah ki bi mijinku ke ki bi mijinki Allah ya muku albarka Allah ya baku aljanna tare sai an jima an goye ce da na duba gidana babu komai ba abincin da zan ci sai na yi wa makwabta na signal aka kawo min gurasa da mai na shafa mata da shi muka ci daren an angwanci da ni da matata ya ce da gari ya waye na tattara littattafai na zan tafi wajen malami na karatu sai ya ta kalle ni ta ce ina za ka sai ce zan je wajen baban ke karatu ta ce zauna duk ilimin da ka san babana na da shi zan koya maka shi ɗalibi kuma sai dai na zuwa makaranta <laughs> bayan kwana biyu sai mata sai siriki ya haɗu da ɗalibi a garin madina to kai kuma daga aure kuma ka daina zuwa karatu sai ce aka rama ashe malama ka bani <laughs> me ya faru ce na kwashi tafai zan je karatu ta ce min in zauna duk ilimin da na san babana na da shi zan baka dalilin ne yasa na je zuwa karatu kenan ina fata gane to kai kuma tana nan kawai yan digiri take da shi sai ka ce tana da digiri guda biyu masters guda uku eh, phd guda talatin to wannan malamin duniya ne a matsayin malami na duniya wanda duniya na tutiya da shi kuma ya ba da yasa ga ɗalibi kwandala biyu yake da shi a su ba personality suke duba ba diginitin wanda ya zo na imani da tsoron Allah da ke tattare da shi shi ake duba shi ne ma'auninsu mu kuwa ma'auninmu Allah ya samu dace Ya ba sai an faɗi ba kowa ya sani e to kaga ko dole mu ji jiki da mu da matanmu a su can lahira suke nema mu kuma duniyar ce a gabanmu e shi yasa rayuwar ba za ta taɓa zama iri ɗaya ba sai mun cire ta a zukatanmu mun kawo lahiran gaba mun mai da ita baya sannan za mu ji daɗin rayuwar Allah ya sa mu dace to kaga ne sai suka ce Hassan suka ce Sa'idu bin Musayyab ne da'a wato shi ne tabi inda ya fi kowanne tabi'ai daraja a ina a garin Madina sai wa'ansu suka ce Uwaisu bin Amir al-Qarni wa'ansu daga cikin malamai suka ce a'a wanda ya fi kowa daraja shi shine Uwaisu bin Amir alkarni me dalilin da ya sa suka ce wannan ya fi daraja suka ce saboda an samu nassi ne karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabi'i ne manzon Allah bai taba ganin manzon Allah ba manzon Allah bai taba ganin sa ba ba fa sahabi bane manzon Allah ya bada labarin sa zai zo daga Yaman daga Kar daga Muda duk wanda yana da baba kuma ya kasance mai tsantsan biyayya ga babarsa duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku ku na ku ce ya roƙan muku gafarar Allah saboda in ya roƙan maka gafarar Allah kai tsaye Allah zai yafi maka ka san darajar biyayya da yawa babarsa ba fasarin ilimi ba ne wa'annan malaman da aka faɗi duk sun mai tintinkau a bangare na ilimi amma biyayyan da ya yi wa babarsa ya sa a samu wannan darajar manzo Allah ce khairu tabi'ina ya ce shi ne fi kowa alkhairi a cikin tabi'ai ka duba tsoron Allah Hassan al-Basri ka duba nan Sa'id bin Musayyib amma wannan manzo Allah ya ce di ya fi su ka kusan iya uwa ba abun wasa bace ina fata an gane ba abun wasa bace in saboda ma yake sai samu wannan daraja to kaga kenan har malamai suka yi istinbati a cikin hadisin hadisin na cikin bukari hadisin sayyidina umar ne suka ce dalilin da ya sa su ya samu wannan darajar biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa suka ce to duk mutumin da ke yi wa iyayensa biyayya in ya roki Allah kai tsaye Allah ke karba saboda ai dalilin da ya sa manzo Allah ce kenan Allah in kuka roka kuka ce roƙan muku Allah gafara in ya roki Allah Allah zai yafe muku sai na umar zai same shi ya ce don Allah ka ce Allah ya fi mu sai na umar da shi wa ya fi daraja amma saboda manzo Allah ya ce a ji ko aka ji wannan saboda haka aka yi ittifaki akan cewa a su bin Amir ya fi su daraja sai dai a Hassan al-Basri shi kuma ya fi shi daraja ta bangaren ilimi amma daraja ga baki daya nan? Wai su. Allah ya samu dace to wannan bawan Allah Abu Salamata bin Abdurrahman ya ce lil hasan al-basri ga imamu hasan al-basri hasan al-basri ya rasu shekara 110 ya haɗu da sahabban manzan Allah sama da 500 mutane sama da 500 daga cikin sahabbai imamu hasan al-basri ya yi gogayya da su kaga ba karamin mutum bane ko ina fata an gane kaga kamar yanzu misali aka ce wannan ya zauna tare da saddauna sai ka ganshi da me da kima da daraja ko to wannan wannan sahabin manzala duk duniya tunda Allah ya halicci duniya ba samu mutane mabiya annabawa da suka kai su daraja ba ina fata an gane ko ka san mutumin da ya zauna da su ba karamin mutum bane ina fata an gane shine malam yace yarhama yarhamahumullahu Allah ya ji kansu su biyu da rahama balagani annaka tufti bi ra'yika Abu Salama bin abdurrahman yake gaya wa imamu hassan al-basri ya ce balagani ya labari ya iso gare ni annaka tufti bi ra'ik an ce kana ba da fatawa da ra'ayinka fala tufti bi ra'ik illa an takuna sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au kitab munazzal yace kada ka ba da fatawa da ra'ayinka sai dai idan fatawar ta zama na sunna kaga ne yake yana ƙara ƙarfafa shi akan me ya tabbatar da maganansa ya dace da me sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au kitabun munazzalun ko littafin Allah da aka saukar shine wanne Qur'ani yana gaya wa Hassan al-Basri kada ka kuskura ka bada fatawa sai da Qur'ani da hadisi kaga yana ƙara jaddada masa wanda Hassan al-Basri an san sa saboda tsoron Allah sa har lokacin da zai rasu ya nuna husnul khatiman da yayi dan lokacin da zai rasu Hassan al-Basri su ne waye na farko da ya farfado sai aka ganshi yana murmushi sai ce me ake tambayar sa me faru Ya ce su nan da nayi na ganni na shiga cikin farfajiyan aljanna ne ina shawagi kaga me yake nuna maka alamar me tsoron Allah sa ina a fili sai da ya su masu wajen uku sannan ya yi kalmar shahada Allah ya karbaransa to hassan al Allah ya ƙara yadda a gare sa ko kuma Allah ya yadda da shi ya ji kansa da rahama wannan asari na abu salama da yake yi wa hassan al-basri gargaɗi kan cewa kada ya kuskura ya ba da fatawa sai ya tabbatar da ƙur'ani ne da hadisi ya zo a cikin sunanin darami mujalladin farko shafi na hamsin da tara malam ya ci gaba da cewa wa minhu ƙaunar al’imam abdullahi bin aunin al-basri ya Ya ce daga ciki akwai maganar al’imamu Abdullahi bin aunin al-basri Allah ya ji kansa da rahama shi imamu abdullahi bin aunin al-basri ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin shekara ɗaya suka rasu da imamu abu hanifa shekara kuma aka haifi imamu shafi'i wani bijimin malami ya tafi wani bijimin malami ya shigo duniya haka sunan Allah yake a rayuwa ibn ashur a shekarar da ya rasu a shekara aka haifi nasiruddin albani wani bijimin ya tafi kuma an haifi ne wani bijimin to haka zaka ga manyan malamai wanda Allah subhanahu wataala idan ka duba rayuwarsu Allah ya tattale su ne don yi wa addinin nan hidima saboda in ka duba ayyukan da suka yi kai ka san cewa ya fi karfin shekarun da suka yi a duniya littattafan da suka rubuta kawai aka ce ka karanta an baka aiki an baka aiki ka karanta su an baka aiki amma su a lokacin fa ba laptop ake da shi ba fa manually za su shiga suna ɗauka suna karanta ka san wannan bayan Allah ba ƙananan mutane ba ne ka san Allah ya tattale su don yi wa addinin Allah hidima yanzu a fagen ilimi babu hadisin da za ka ɗauka a duniyan nan da za ka karanta shi sai ka tadda imamu nasiruddin albani ya masa aiki duk inda ka shiga shamila kana taba sai ka ji an ce sahahul albani ya riga ya yi bincike sama da shekara hamsin da suka wuce akan littafin ya riga ya yi bincike ya ajiye maktaba ta zahiriya ta duniya gabaki daya ya karance maktabar bi ma'ana library na duniya ya karance ta gabaki ɗayanta a shekara ashirin duk littafin da ke ciki sai da zauna ya karanta ta gabaki daya to kaga kai laburin ma makarantar kuma shelf ɗaya ma baka gama karance shi ba ina fata an gani. to ka san cewa wa'annan bayan Allah Allah ya tattale su ne don su yi wa addinin Allah hidima to za ka ga wani da bai iliminsa bai taka kara ya karya ba zai zo ya zagi wa'annan malaman ya ce maka ai kaza ne ai menene da sauransu wanda in ka duba aikin da suka yi duk wani malami da kake jin sa'anan Najeriya ko waje ko kake jinjina masa bai kai ɗalibin ɗalibin wa'annan malaman ba saboda wa'anda ma suka karantar da su ɗaliban ɗaliban ɗalibansa ne suka karantar da shi shi sa wa'anda suka yi karatu a karan farko a jami'a ta islamiyya ta madina su ne yanzu ake ji da su a duniya cewa sun zama manyan malamai saboda irin waɗannan malaman ne suka karanta da su kai ka san mutumin da ya zauna a gaban bijimin malami ya yi karatu da kai da kaɗan zauna kaɗan yi karatu a wajen wani malamin da ilimin da yake da shi takaitacce ne ka san ilimin da wancan zai samu ba ɗaya bane da na wannan ina fata an gane saboda kowane malami yana ba da masakin iliminsa ne gwargwadon abin da ya tatsa ko ya tatsa ɗan kaɗan dole baka kaɗan wancan kuma ya tatsa da me da yawa kamar teku ne kawai sai dai dinga zuba maka ina fata an gani. Allah ya sa mu dace malam yace salatun uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani yace abubuwa guda biyar ina son su ga kaina da kuma ƴan uwana musulmi abubuwa guda uku ina son su ga kaina sa'annan kuma ga ƴan uwana hadhihi sunna an yata'allamuha wannan sunnan ina so su santa kaga me kenan yana son ya san sunna ga kansa ko kuma yana son duk wani musulmi ya san me sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu anha kuma su yi tambaya a kanta duk abin da baka sani baka ce meye sunna ta tanadar akan kaza ba wai menene ra'ayinka ba ina fata an gane don haka su mutane za ka ji suna cewa shafi shafi'i lokacin da ya je garin misra yana shiga sai wani mutum ya zai same shi ce akar makallahu malam wani ya ce kaza manzala ya ce kaza malam wani ya ce kaza lais bin sa'ad ya ce kaza cewa manzala ya ce kaza kai me ra'ayinka sai Imam shafi'i ya kalle shi sai ce a tarani fi kanisatin a so ka zanni da na ka tambaye ni wai me ra'ayina ka taba malam wani ya ce manzala ya ce kuma ka ka tambaye ni ni me ra'ayina ina fata an gane wato suna jan hankalin mabiyansu da masu bin karatuttukansu suna mai da su ina kenan ganin kimarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abin da ake so a ɗaura mutane a kai ko da yaushe ka dinga ganin kimar maganar manzan Allah sama da na malaminka sama da na mahaifinka sama da na mahaifiyarka sama da kowane makaluki a doron ƙasa to a lokacin ne ka san menene madarar sunna ba wai a baki ba a aiki ana cema manzan Allah ya faɗi kaga kimar maganar manzan Allah sama da duk wani makaluki a doron kasa to lallai sunna ta fara huda zuciyarka amma an ce manzan Allah ce to eh, gafata malam to babu dan sauki ka san rayuwa fa sai an duba sai ga akwai matsala an ce ma manzan Allah ce kuma kai kana neman sauki ai akwai saukin da Allah ya tsara to tunda aka ce ma manzan Allah ce to wannan shine mafi saukin ina ta an gane sai dai kai in ra'ayinka ne karkata kana kan abin da zai halaka ka Allah ya tsare mu sai ce wal qur'an an yatafahamu kuma ina so qur'ani su fahimci qur'ani a san sunna su yi tambaya a kan sunna sa'annan kuma qur'ani su fahimce shi wa an nasa anhu kuma su tambaye mutane akan qur'ani abinda baka sani baka yi tambaya wa yad'u nas illa min khairin kuma ya kira mutane face akan alkhairi wato kada ya kira mutane sai akan me alkhairi kada ya kira su akan bata wannan asari malam ya ɗauko shi ne a cikin sahih bukhari cikin kitabul i'tisam babul iqtida bi sunani rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda zuwa cikin fatul bari mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas malam ya ci gaba da cewa wa yahya bin abi kathir yahya ibn abi kathir ya faɗi ɗaya daga cikin tabi'ai ne wanda ya rasu a shekara ta ɗari da da ashirin tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace as-sunnatu qadiyatun ala kitabillah sunna tana hukunci akan littafin Allah ina fata gani sunna tana hukunci akan littafin Allah saboda akwai Wasu hukunce-hukunce da sunna ta zo da shi ƙur'ani bai zo da shi ba kuma abin da sunna ya tabbatar ƙari ne na bayani akan wanda ƙur'ani bai ambace shi ba ina fata an gane to kai a matsayinka na musulmi wajibi ne ka yi aiki da shi shi sa sai da umar wata rana yana kan mimbari ya ce jama'a manzan allah sallallahu alaihi Sallam, ya yi haddi haddi gawa ga mazanata ina fata an gani wanda suka yi zina sa'an nan kuma suna da mata suka yi zina ya ce manzan Allah ya yi sai dina abubakar ya yi ma na yi ina jin tsoro kada zamani ya zo wa mutane su ce ba su ga haddin wanda ke da aure ko a cikin ƙur'ani ba wallahi yana cikin littafin Allah haka sai da na Umar ya faɗi me yasa saboda Allah yana jarabtan iri na da irin ka ne aya ce ta zo su da guda a ƙur'ani sai kuma aka shafe hukuncinta aka shafe karanta ta hukuncin nan shine wa shaykhu wa shaykhu shaykhatu idza zanaya farjumuhuma batta nakalan min Allah wallahu azizun hakim bazawari mazanaci da bazawara mazanaciya bi ma'ana farjumuhuma batta su biyan nan ku jefe su ga baki daya nakalan min Allah ai uqubatan min Allah uquba ce Allah ke musu wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima wannan aya ce a Qur'ani sai aka shafe karanta ta a Qur'ani sai aka bar hukunci yanzu ne ana so a gwada ni da kai kenan ko sai na umar ya ce to wannan fa mun santa tana cikin qur'ani dan kada zamani ya zo wani ya ce ai in ka duba daga bakara zuwa nasi ba za ka ganta ba ko ya ce wallahi tana cikin littafin Allah ina fata an gane kaga me yake so ya nuna maka yin imani ina fata an gane sannan sunna ba sunna bane ya goge manzo Allah ya yi bayani cewa Allah ya goge ta ba aka goge kuma tilawar ta aka goge amma ne hukuncin nanan saboda akwai wanda an goge tilawar hukuncin nanan akwai wanda kuma tilawar nanan hukuncin ne aka goge misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in za a mai tambaya Allah ya ce kada sahabin da ya tambaye manzon Allah ya biya inda yau ne wallahi da da kowa zama malami wallahi da kowa ya zama malami <laughs> eh ce da jiyan ba malami ai gara ni ma na koya a bani ko ka san mutane mayun kudi ne Allah wani ko ba don Allah ba don ya samu wannan kudin zai koya to sahabbai kawa ne mafi galibinsu mutum ya zo da damuwa sai yana so ya tambaye maza Allah sai ya duba aljihunsa ba kudin da zai tambaya sai ya haƙura abin ya mai zafi a zuciya gashi yana da abin tambaya ba wai kudin ba ne ya dame shi a'a yana so ya yi tambayan ne amma ba abin da zai iya bada saboda Allah ce ya ayyuwa ladina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa haka Allah ya ce to kuma ba su da shi sai su hakura abin yana damun su suna so su yi tambaya ba kuɗi can daga baya Allah ya ce a shafaktum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa yanzu yana muku nauyi ku gabatar da wani abu ga manzon Allah a matsayin sadaka fa in lam tafalu fa taballahu alaikum in ba za ku iya ba Allah ya yafe muku ku yi tambaya yanzu ba sai kuma ba da kosisi ba kaga wallahi inda irin mutane yanzu ne sai dai ce wallahi sai dai mutu da jahilci na ba zan tambaya ba haka kurin zan zo in ba wani kato kudi na haka mutane suke to amma da yake sahabbai sun samu ladabi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da gaske suke addinin addinin Allah suke so su sani babu cogi a ciki kuma suna so su samu yaddan Allah shine damuwarsu shi sa kuma Allah ya yarda da su ina fata an gane Allah ya samu dace malam ya gaba da cewa wa qala abdullahi bin umar li jabir bin zaid radiyallahu anhu abdullahi dan umar dan khattab ya ce wa jabir dan zaidu Allah ya kara yadda a gare su dukkan su sahabbai ne abdullahi dan umar sahabi ne sayyidina umar ma sahabi ne babansa ko sa'annan kuma jabir dan zaidu shi ma sahabi ne ina fata an gane saboda abdullahi dan umar an san sa da tsantsan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata rana aka tambaye na na Aishatu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul qur'an tace wanda ke so ya ga manzon Allah ya kalli yaron nan abdullahi dan umar dan khattab saboda tsantsan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ana kwatanta shi duk abin da ya san manzon Allah sai ya kwatanta shi kaga ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi yaro shi sa wata rana manzon Allah na cikin fadar karantar da sahabbai sai ce akwai wata bishiya kamar mumini waye ya santa a cikin sahabbai Abdullahi dan Umar ya san mecece amma ya ga babansa sayyidina Umar da sayyidina Abubakar ba wanda ya sani kowa dai wannan ce kaza wannan ce kaza ana tattin ka ba a gane ba can sai manzo Allah ce bishiyar dabino ita ce kamar mumini ha sabitun wa far'uha fis sama ko ita ce Allah ya kwatanta ta haka sai da manzo Allah ya faɗi sai Abdullahi dan Umar yake cewa baban sai ce wallahi na sani na san dabino ce amma sai sai na wuce me yasa baka faɗi ba sai ce na ga ga a wurin da sai da na Abubakar ba wanda ce komai sannan ni ina yaro na faɗi sai ce ai ni da ka faɗi ya fi a bani kaza da kaza kaga uba kenan ko yana tuti a ce ɗansa ya san abin da shi bai sani ba ina fata an gane to abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa jabir dan zaidu ya ce ya ce wa jabir dan zaidu fala tafti illa bi qur'anin natiqin kada ka da fatawa sai da qur'ani mai furuci aw sunna madiya ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta gudana wanda manzo Allah ya riga ya karantar da al'umma ana gudanar da ita wato yana ba da sharaɗi ne in zaka ba da fatawa ai la tufti kada ka ba da wata fatawar da zaka ba da illa bi ƙur'anin nafiqin sai da ƙur'ani wanda ke furuci bi ma'ana wanda Allah subhanahu ya ce a yi kaza a bautata masa da kaza kuma kada a yi kaza ko kuma sunna wacce take gudana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa ya ce kada a yi kaza ko kuma a yi kaza bi ma'ana yana nuna mana tarbiyya ne cewa duk lokacin da za ka ba da fatawa kada maganar ka ya wuce maganar Allah da manzansa ina fata an gane duk lokacin da aka tambaye ka ko dai ka ce wa mutum Allah ya ce ko ka ce wa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka da fata wanda zaka faɗi ka gane ina fata an gani. ana nuna maka har ila yau riko da qur'ani da sunna shine zai tsiratar da kai saboda ko fatawa ka bada gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka in ka daura mutane akan bata wannan dalilin zai zama dalilin halakar ka kai kuma a matsayinka na ɗalibi ko malami ina fata an gani. kai kuma a matsayinka na mabiyi idan wani malami ya baka fatawa kuma ka zo ka samu wani hadisi aka ce ma ga abin da manzan Allah ya ce shi malamin nan da ya baka fatawa ba ya ce maka manzan Allah ya ce ba ya je baka fatawa ya ce abu kaza ba kyau ko ya ce ma abu kaza na da kyau sai aka ce ma a manzan Allah ya ce abu kazan nan bai da kyau kakka ce kafi malam wani ilimi wannan ba maganan ilimi ba ake magana yanzu ana maganan waye maganan manzan Allah ne sai dai in ka tambayi menene ingancin hadisin amma kada ka ce a kafi malam wani ilimi ne ni ban yadda da wannan maganan ba ba daidai ba ne sai ka je ka yi bincike ka tabbatar da shin manzan Allah ya faɗi wannan maganar ina fata an gane in ya faɗi shi kenan sai ka yi aiki da shi amma kada ka ce kada ka kwatanta shi ka ce ya fi malam wani ilimi ba a kwatanta ilimi da wannan duk lokacin da aka ce ma manzan Allah ya ce to kada ka gabatar da magana wani makaluki sama da na Allah da manzansa Allah ya sa mu dace wannan magana malam ya ɗauko shi a cikin sunanin darami mujalladin farko shafi na 144 haka kuma ya zo a cikin washarhu ibana bi ma'ana na ibn batta shafi na 128 malam yace wa qala abdullahi wa hassan bin atiya hassan bin ya yace saboda shi hassan bin atiya ya rasu shekara ta ɗari da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kana jibrilu yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibrilu ya kasance yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi sunnati kama yunazzilu bil qur'an kamar yadda yake saukar da qur'ani bi ma'ana mala'ika jibrilu yana saukar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke saukar da me Qur'ani kenan hadisi ma menene wahayi ne ko shine abinda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha. duk abinda manzon Allah ya faɗi wahayi ne akai masa shi yasa wannan sahabin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a Bukhari da Muslim ce ya ma'aikin Allah makahu ne ni ba ni da jagora kuma akwai tazara tsakanin gidana da masallaci zan iya yin sallah a gidana ba sai na zo masallaci ba yana da uzuri ko bai da shi a zahiri yana da shi ko bai da shi yana da shi sai manzo ce eh zaka iya yin sallah a gida yana juyawa sai Allah ya yi manzo Allah wahayi sai manzo ce mai zo hal tasma'u bin nida kana jin kiran sallah sai ce eh ya ma'aikin Allah sai manzo ce mai ajib baka da uzuri amsa kira kawai ka zo duk da baka da ne jagora kuma kana ne makahu sannan ga duhu kuma yana tsoron kyarkeci kada ta afka masa amma manzala ce mai bayi da uzuri a wurin Allah to kai kuma za ka fito ka ce kai akwai kidina ba saboda haka ba za a fito zalla ba ko ba ka bane eh akwai kidina ba shi ba zai fito ba <laughs> to ko kana gidanka kana tunanin ba za su zo su kama ka bane ina fata an gane ka fito da addu'an da manzo Allah ce kai bismillahi tawakkaltu wala hawla wala quwwata illa billah shikenan kana zuwa ka fara addu'an ka na tafiya masallaci ka gama da wannan da izinin Allah Allah ba zai taba ba su iko su ganka ba saboda manzo Allah ya ce Allah ya saukar da mala'iku kana faɗan haka suna cewa wukita wa kufita an kare ka kuma an wadatar maka to kaga ko Allah zai bari a kama ka ba zai bari ba kaga wannan shine kafu bokan ko wannan shine kafin bokan sunna ce kaga takaitacciya kuma ga biyan bukata bid'a ga wahala ga kuma rashin biyan bukata sannan kuma ga laifi babba a wurin Allah kaga duka sai ta yawa ko to gara ka tsaya akan sunna Allah ya ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi yana cewa aiki da me da Qur'ani da hadisi shine zaman mai lafiyan musulmi mafhumul mukhalafan maganansa rashin aiki da qur'ani da sunna shine me rashin zaman lafiyar musulmi ina fata an gane duk wanda ya ce ba zai aiki da sunna ba to ya ga tashin hankali a gidansa da bala'i saboda abin da baya kauna ya gani sai ya gani ko ya so ko bai so ba amma idan mutum ya raya sunna a gidansa sai ya zauna lafiya lau ina fata an gani. Allah zai sa maka aminci a gidanka Allah zai sa maka aminci a kan matarka Allah zai sa maka aminci a wa ƴaƴanka sannan Allah zai sa maka aminci a duk inda baka saboda me ka kula da me wannan kuma baya kore jarabawa ta ubangiji ina fata an gani saboda kowa da hanyar da Allah ke jarabta shi ina fata an gani. Allah ya sa mu dace shi ma wannan maganan malam ya ɗauko shi ne a cikin asharhu wal ibana na ibn batta shafi na 128 kamar yadda ya ɗauko shi a wancan da kuma majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallabi na uku shafi na 366 malam ya ci gaba da cewa faddinu yu'khadh min masdaraini addini na musulunci ana ɗaukar shi ne daga wato mafuffuga guda biyu huma kitabullah su ne littafin Allah wa huwa al al-Karim shine Qur'ani mai karamci allazi nazala bihi ruhul amin wanda ruhi amintacce ya saukar da shi waye ruhi amintacce malaika jibril Allah ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin sai ce me bilisanin arabiyyin mubin ruhi amintacce shine saukar da shi Allah ya ambace shi da ruhi amintacce saboda nuna darajarsa a cikin mala'iku kamar yadda Allah ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan sai ne wa minan nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku ya mai da su jakadu haka kuma cikin mutane ma Allah ya zaɓi wani ya mai da shi jakada naka to mala'ika jibril a cikin mala'iku shine jakadar Allah in Allah zai yi wahayi duk lokacin da Allah zai wayi duk mala'ikun sama suna sumewa hatta mala'ika jibrilu saboda girman wahayi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abu Huraira wanda Imam al Bukhari da Muslim su karwaito ya ce dukkan mala'ikun sama za su sume fakafakansu zai kwanta a ƙasa na sama suna jin ƙaran wahayi kamar ƙugin wato kata a jikin ƙarfi duk za su suma sai mala'ika Jibril ya farfado sai Allah mai wahayi yana mai wahayi sai sauran mala'iku su farfadu suna farfaduwa sai su fara tambayin mala'ika jibril ne Allah ya ce shine wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al wa huwa al-'aliyyul kabir Allah ce ceto baya amfanarwa a wurinsa sai ga mutumin da Allah ya masa izini hatta idza a an qulubihim har zuwa lokacin da za a kwaranye wannan tsoron daga zukatan mala'iku na wa'ayin da Allah ke yi a sama qalu madha qala rabbukum sai mala'iku su fara tambaya me Allah ya ce qalu al Allah ya faɗi gaskiya ne gaskiya ya faɗi gaskiya wa huwa aliyul kabir shine madaukaki mai girma sai mala'iku su fara tattaunawa ai Allah ya ce kaza yau kaza yau juma'a daren yau wani zai yi kaza da kaza da kaza sai su fara tattaunawa a sararin samaniya to shine aljanu ke hawa kafadin juna su ji kalma ɗaya daga cikin wannan maganar da mala'iku suke tattaunawa can sai Allah ya bi su da yula wani ma kafin ma su kai sai Allah ya bi su da yula to idan Allah zai wahayi haka suke jin wannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a yi masa wahayi nana ta ce akwai ranar da ana tsananin sanyi a garin madina ana yi wa manzan Allah wahayi ta ce kawai jibi na ga manzan Allah ke yi zufa kawai yake shi sa Allah ce inna sanulqi alayka qawlan sakila wani mutum ya tambayi Imam Malik Ya ce akar makalla ina da tambaya amma karamin tambaya ne ka saka mutane ke cewa ko sai Imam Malik ya ce ba wani karamin tambaya saboda Allah ya ce inna a alayka qawlan thaqila saboda haka ai amsan da zai baka in bai santa ba ya gaya maka ya halaka ko bai halaka ba to kaga ai ba karami bane ina fata an gane ba wata karamar tambaya kuma kawai kana da tambaya tambaya tambaya ce saboda shi ne baka amsar in bai sani ba kuma ya ɗaura ka akan ba daidai ba me zai faru da shi matsala tsakaninsa da wa to kaga ai ba karamin abu bane kenan ko kai ne kake ganin sa karami amma ba karami bane sai ta ce akwai ranar da ana yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yana kan raƙumi bala'in nauyin wahayi sai da raƙumi ya zauna kaga dai duk karfin raƙumi ko to sai da raƙumin ya zauna ka san ba karamin abu bane ina fata an gane shine aka sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ga annabi muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa sunnatu rasulillah da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa qawluhu sunna ita ce maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa fi'luhu da kuma aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya aikata wa takriruhu da kuma abin da aka yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shiru bai yi inkari ba wannan ya zama me sunna wata rana Hassan bin Sabit Allah ya kara yadda a gare sai yana cikin masallaci sai yana irin waƙi na yabo da bege ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na Umar na cikin yana shigowa masallaci sai ya bankawa Hassan harara <laughs> akan ne me yasa yake ne sai ya ah, ni dai ina yi a gaba wanda ya fika alkhairi ko bai hana ni ba <laughs> me kenan wato tunda an yi a gaban manzo Allah bai ce komai ba me kenan ba laifi ba ne ina fata an gane don da laifi ne manzo Allah zai ne zai taka masa birki ina fata an gane kaga wannan takrira tuhu kenan an yi a gaban manzo Allah bai ce komai ba an gane maganarsa kuma shine qauluhu furucin da manzon Allah yi kamar maganar da yazo hadisin na Bukhari da Muslim wani banu Amir wani balarabe daga cikin banu Amir ya zai samu manzo Allah wai za su kuri manzo Allah suka ce to kana so mu imani da kai ce eh suka ce to ba za mu yi imani ba kaga wancan dabinan sai ka kira shi ya zo nan in ka kira shi ya zo nan in ka sa shi ya sujjada ya sujjada ka ce ya koma in ya koma za mu yi imani da kai ya ce abin da kuke so kenan suka ce eh sai ce kai ku tutturan dabino zo nan sai ga dabino ta ta ta ta yana zuwa a yana zuwa sai ya sujjada ya cike mai sallama assalamu alaika ya rasulullah sai ce koma dabino kuma ya koma inda yake tsaya daidai inda yake sai mutumin nan ya yi shela ya ce ya banu amir kai ban taba ganin mai siri irin muhammadu ba <laughs> ka gaba ya ga gaskiya ba to ba zai imani ba E saboda Allah ya riga dode zuciyar to kaga manzo Allah ya magana ko bai ba kuma ya gani ko bai gani ba to kaga irin wannan ke? aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda na na shirta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya al lail hatta tawarramat qadama manzo Allah yana tsayuwar dare har sai da kafafuwarsa suka kumbura nana na ta ce me yasa kake walar da kanka ya ma'aikin Allah Allah ya yafe maka abin da ya shuɗe na laifuffukanka da wanda za ka yi a gaba sai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura ashe ba zan zama bawa mai yawan godiya ba kaga aiki ne take ba da labari wa hadiyuhu wa siratu da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa ka san irin hidiman da sahabai suka yi wa addinin Allah Don in ka ga irin wahalhalan da suka sha za ka san duk wahalar da kake sha sai ka ga ashe na kama da sauki ka san wani lokaci idan kana wahala sai ka ji wani ya ce shi ma yana wahala sai ka ji naka da dan sauki ko haka ne ko ko ciwon kai ne kace kai wallahi kai na ciwo sai wani ya ce ma ni ma fa kaina na ciwo wannan ma ce ma ni ma fa dan kaina na ciwon nan ba sai ka ji ka manta da naka ko sai ga ai ba kai kake shan wahalar ba amma an ka jama'a kuna jin zafin nan da nake ji kuwa <laughs> to kaga akwai matsala zai ce ma shi kadai yake ji to sai ji kawai da ma kowa ma ya ji to amma ne shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wahalhalun da sahabbai suka sha har suka zo da addinin nan ni da kai yau muke cin moriyarsu saboda manzala da bar duniya laraba ga baki ɗaya ba basu musulunta ba su suka tallata wannan addinin har yau ni da kai muke cin moriya da gajiyar wannan addini lallai a jinjina wasu habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ka kaga yana tsine musu yana nuna kiyayyarsa gare su to wajibi ne ka ki wannan mutumin ko da mahaifinka ne don su fi shi daraja ina fata an gane Allah ya samu dace wa hadha huwa al-maqsud bit taqsim fi hadhihi an-nuqul al-ma'thura 'an as-salaf malan yace wannan shine manufa a wajen karkasa wannan carato maganganun nan da nayi daga magabata ko to ina gani bari mu karasa wannan jumlan sai mu tsaya wa yaqulu shatibi wa hadha al-mafhum lis-sunnati yuwafiqu ta'rifu sunna inda ba'd al-usuliyyin wa ahli al-lugha malam yace wannan fahimtar ta sunna yana dacewa da ta'arifin da ta'arifin sunna a wurin sashe daga cikin malaman usul shine usuliyin ana nufin usulul fiqi ina fata an gane wa alin lugha da malaman harshen larabci ta'arifin nan da suka bada yayi daidai bi ma'ana malaman tauhidi ta'arifin su yayi daidai da malaman usul fiqi kuma yayi daidai da ta'arifin dawa malaman lugha suka bada akan sunna kaga wannan yana nuna maka muhimmancin wato bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi shi ya tsira haka Imam Malik ya ce Imam Abu Nu'aym ya fitar da magana a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya manzon wato Imam Malik yake cewa as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa yace sunna tamkar jirgin ruwan annabi nuhu ne jirgin ruwan annabi nuhu duk wanda bai hau jirgin ba a zamanin me zai faru da shi zai halaka ko to sai imam malik ya ce wanda bai hau jirgin ruwan ba na sunna zai halaka ina fata an gane ya ce duk wanda ya hau zai tsira wanda kuma ya ƙi hawa me zai faru da shi ya ce zai halaka to duk wanda ya ƙi riko da sunna tabbas wannan mutumin zai halaka kuma duk mutumin da ya riko da sunna zai tsira duniya kuma zai tsira ina lahira Allah ya sa mu dace anan ya kamata mu da sa'aya, sai kuma bayan azumi idan Allah ya raya mu sai kuma mu daura daga wannan gaba in Allah ya sa muna da tsawon rai in kuma mun mutu akwai wanda za su zo su daura daga nan insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam bala kira sallah